Rabbu kadarin harfan nan na cikin sirrin bismillah ya dani da katarci bayani a cikin lamarin da ka kulla ƙara bani sani da fahimta in isarwa da bayan Allah cewa dai manzan Allah shi ya tattara komai jumla mai shatar manzan Allah kai salati sau adadin kun fa ya ta alqur'ani gama aiki wanda ya buɗe. kofofin burhani gwargwadon asirarar tis'a ashara sharaɗin nan na bayani gare shi da duk alinsa da sahabbai rabbul kauni mai shatar manzon Allah assalamu alaikum yan uwa ku biyo da muji tarihi manzo ashirin aka baiwa littafi dan taubihi amma bi sun haɗu guda Safi shi shine suka dawo shatara cif cif sirrul miftahi mai shatar manzan Allah amma adadin littattafan fasina da yawa ba shakka duka aka haɗa su guri guda aka bayyana saman albarka dan shi ɗaya ya fi gaba ɗaya a nufin Allah gwaninka a haɗe duka sirrin komai a sakar masa mai laulaka mai shatar manzan Allah daga farko karshen faɗin Allah aka bai wa Jamilu, mai bautar Allah daidaitin kan saukar Jibrilu. Daman su bishara ta zuwansa suka yi ikililu, da ya bayyana sai ya duka don cikar ƙadarinsa kamalu. Mai shatar manzan Allah ba a magana ba hujja kai tsaya hafiz abu harkan mimun harfan ciki shatara ne cif Allah ya haɗa wa imamun kuma ga ta gurare har da ma da shahu shahuda alƙayyumun kaga shatar tara kenan sau shida bayan takwa ba ka samun mai shatar manzan Allah surar farko da ta sauka aya nawa ne a cikinta ai shatar ne ba ƙari ba ragi in ma ka bukata na furta su ma kalmomi sha tara farkon sauka mu fahimta mai sha tara manzan Allah kuma wannan sura ikra harufanta ka sa su a jimla ɗari biyu ne da tamanin da biyar idan ka kulla ai sha tara ne sau sha biyar a lissafi na kamala ban da sau haka ba wata lambar sai sha tara bayan Allah mai sha tara manzan Allah haka ma surar ƙarshe ta zo suratin nasri a cikinta kalmomi sha tara ne kwarai farkonta zuwa ta kuma ayar farko na gani sai na gane cikar zancenta in ka tara har da na madda duka sha tara ne harfanta mai sha tara manzan Allah in ka duba kowace sura farkonta kwai bismillah sai tauba kadai ba a yi ka biyo ni da ikon Allah irga sura sha tara mal ka sami jimilla za ka ganta surat namli aya ta talatin kala. Mai sha tara manzan Allah. Kan nai nisa a karatu sai na resta abin mamaki. Ayar ta talatin sura ashirin da bakwai na aiki. Lambar ayar da ta surar in ka tara ba wani sirki. Hamsin da bakwai an sha ne sau uku ba mamaki. ku biyo ni su dubu biyu ne da ɗari ɗaya da sittin da shida a bayani an sha tara ne sau adadin surorin alƙur'ani ga fili ga mai doki lissafa dan tubiyani mai sha tara manzan Allah sunan Allahu na wahid adadinsa idan ka duba abjadi ya sha tara ne cif ko da ɗaya bai hau kai ba ya fito kuma sau ɗari uku da sittin da har gaiba ai shatar ne sau shatara ba lissafin da ya saba mai shatar manzan manzon Allah haka ma kuma in ka duba sunan Allah Rahmanu shi ma ai sau hamsin ne da bakwai ya fito Qur'anu kaga shatar ne dai sau uku ta dawo ba ni kusanu ba sai dai ita ka ji bayanu mai sha tara manzan Allah kuma sannan suratu infidar ai sha tara ayoyinta ta kara da sunan Allah a cikin ayar ta azuwan sunan Allahu shine na sha tara ɗinta daga ƙarshen alƙur'ani izuwa nan za mu fahimta mai sha tara manzan Allah sunan Allahu sha tara ne adadinsa aljami'u shi kwadari ne har da sha hudu ga manufarsa ai sha tara ne sau shidda shine sirrin sunansa abjadiya na da bayan Manta suna riskar sa mai sha tara Allah almajidu na sunan Allah hamsin da bakwai sa. haka ma shi ma harafin qaf da akwai sirrin a cikin sa. duka sha tara ne dai sau uku na yi ka idan ka kasa mu dai sai manzan Allah wanda ba komai a gabansa mai sha tara manzan Allah harafin ya'un da na sunan yasin zai baka a cikin surar sin ta fito arba'in da takwas ba shakka, ita ko ya sau ɗari biyu talatin da bakwai a gabanka, ai sha tara ne sau sha biyar tara su cikin irgarka. To alhamdulillah. Har an samu baiti sha tara ne? Na'am an samu, masha Allah, sai mu haɗu a karo na biyu.